sa'ala sa'ilun bi azabin waki, wani bai tambaya mai roƙo yi roƙo da ada'in bi azabin ya yi wani ya roƙo ya ce in abin da annabi ke faɗa gaskiya ne to Allah ya sauka mai azaba wato azaba wadda yake mai sauka mai kafin ga kafirai lahu dafi kuma ita azaban nan ba mai tunkuɗewa za ta auku na li azabi وكل وكان بعض الكفار يدعو بوقوع العذاب وني wani daga cikin kafirai yana cewa Allah ya sauko musu azaba inda abin da ake faɗa gaskiya ne istiza'an wata wata don izgili wata kadiban bi wuqu'i kuma don ya ta cewa wato azabar ba za ta auku ba wa qalu allahumma in kana hadha huwa alhaq min indika wa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim ya Allah in dai wannan abu da Muhammad shi a gaskiya wurinka to ka yi mana ruwan duwatsu daga sama a wuce na biya zaɓin alimi ko ka zo mana da azaba mai tsanani kahir ya yi tsanani Allah ya sauƙaƙe Da min Allah ita wannan azaba daga Allah za ta zo zil ma'arij wanda yake mai mai wuraren takawar mala'iku zuwa sama ta'arijul mala'ika ta'arujul mala'ika to ta'arujul mala'ika mala'iku na takawa wa ruhu da ruhi shine jibril suna takawa ilaihi zuwa ga wuraren wurin al'amarin ubangiji ila mahabbati amrihi min as-sama'i zuwa ga inda al'amarin sa ke sauka daga sama fi yawmin wato cikin yini guda ya qaul azabu bihi fi yawmil qiyamati azaba za ta uku gare su ranar kiyama kana miqdaru 50000 alf sana wato gargwadan yinin nan kamar eh, abin azabar eh, kamar eh, ta gwargwadon shekara ah, dubu hamsin bin da nisbata illa kafir wata in an dangana da kafiri lima yi ash-shara'i don abin da ke haduwa da shi na wahaloli wa mal mu'minu fa yakunu alayhi khafa min salati maktubati yusalliha fi dunya mu'mini wato sai ya zan wato ya fi sauki wato ga yin ga gurgudon sallah wanda yake yi cikin lokacin da yake nan cikin duniya kama ja fil hadith kama yadda ya tawo cikin hadith kama ja fil hadith kama yadda ya tawo a'a wanda yake ya riga ya musulunta daga can shi kenan ko da abin nan ma ya yi niyyar shiga musulunci tun bai tun kalmar shahada ba yi wanka wankan ya yi sai dai musulunci sa bai tabbata sai ya kalmar shahada an ji to ci gaba to Allah ya ce ma annabi ya hankuri fasbir ala tahammuli azahum ka ya hankuri ga daukar wahala su hatta ya ce amrullah ha umarnin Allah ya zo sabran jamila hankuri wanda an mai mai kyawo la jazafi wanda yake babu kasa hankuri ciki innahum yarawnahu innahum yarawnahu innahum yarawnahu ba'ida su suna ganin wannan saukar azaba wato suna ganin shi mai nisa gairu kin kan ba zai auku ba wani rahu ƙariba mu ko muna ganin shi mun san shi wato ƙariban kusa waƙi an lamu halikina aukuwa domin duk abin da an ka ce zai auku komi daɗewa zai zo wa eh, kuma kusa yake yau mata kunu sama to shi wannan yini zai zo ranar da sama wannan azaba za ta zo ranar da sama za ta zama kalmuhul kamar narkakken azurfa wata kunar jibalu kal'ihin duwatsu su kuma su zama kabar sufi kamar gashin sufi wanda an ka nike an mai shi auduga da fil khifati ga sauki wadda iran da hirata shi cikin iska la yas'alu hamin hamin ranar da wannan azaba ke sauka wani masoyi ba zai tambayi wani labarin wani masoyi na shi ba karibu karibahu wato dan dan uwa bai tambayi dan eh, wani dangin sa lishtika da kullum bi hali domin a ran nan kowa ya shiga da halin sa ba mai tambayar ina wane yake yubassaruna يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ to da an ka ce wato ba su tambayar juna sai ka yi tsammanin ko ba su ganin juna a'a yubassaruna na ana nuna musu danginsu su yabsuru yabsuru al-ahma'u ba'dan ba'dan sashi na ganin sashi ta arafu suna sanin juna wala kallamu ba za su yi magana ba au wa مولين للمشغول أو نائب الفاعل وهو yubassaru na ana sa suna ganin juna. yawaddu al-mujrimu law yaftadi min azab yawma idhin bi bani alan nan mai laifi shine kafiri yana gori law yaftadi da dai yayi fansa kansa min azab yawma idhin daga ranar yinin nan da yayi fansa bi bani da yana iya samun ƴaƴa ne shi bayar da su shi ya tsira da ya bayar wa sahibatihi kuma da yana iya ba da matar shi ya huta da ya bayar wa akhi haka nan dan uwansa da ya bayar وفصيلته وفصيلته التي تؤوي sannan da danginsa waɗanda ديك سن ya سن raba دغريش اشيرته لفصله من دومين faslihi min domin daga cikin su ya fita wato sa da yana yi wa ya hada ya bayar da su don ya tsira Allah ce tuwi wanda ke tara shi abin don ya zauna cikin su to da yana iya bayar da su da nan duk da ya bayar wa man fil jami'a da an kaddara mutanen duniya duka bayansa ne da duk ya bayar don ya tsira sun mai yanzu wato don ya tsar da kansa ya ji zalika al-ibtida'u don wannan fasa fansa ta tsar da shi kalla kalla wato bayyuwa raddun lima ya wudu wannan raddi ne ga abin da domin yana gurin ya samu a tsar da shi da ya bada fansa to bayyuwa innaha wata wannan wutar ay alqisatu almarju ilai ilayha al'amru wata wuta ce ta laza domin tana huruwa akan kafin kafirai nazza'atan nazza'atan lishawa kuma wanda yake mai hisgar fata goshi ne wato tana ɗebewar fatar kai wa hiya jildatu ra'as shine shawa tana kone ta abin nan ta ɗebe tad'u man adabar wanda ya bada bai daga imani a nan duniya sai wuta sai ta tsora kiran shi tun bai zo ba ta ce zo ga wurinka wata walla ya bada bai amma yutlau minhu abinda Allah ya nema gare shi ya ki ai istiqbalu min amal khair wato abin nan abinda an ne mai fuskanta na ayyukan alheri yaki to yau ita ke kiran su tana ta to ni fuskanto ne wanda yake ya tara dukiya da ya zaman duniya bai yi komai ba sai tara dukiya ɗaya an kasudinsa. Jama'a mali bil haram ya tara dukiya da haram fa'au ayasan ya ta cikin jikka ya ɗaure amsaka hu fi ya tsare dukiyar nan cikin abjikka walam adda haƙƙin Allah bai bada haƙƙin Allah ba ni wato kenan bai biya bai bada zakka ba kuma wanda ya wajaba ciyar wanda ya wajaba shi bayar bai yi ba wato abin nan minan nafaqati alwajibati wan nafila wanda an wajiba ko nafila duk bai yi ba to eh nan kamar mutum ya tara dukiyar mutane zai zama ta yana to wato mu abin nan mu akan zaman mu mutane in mutum na da dukiyar shi ba ruwan mu da yadda ya same ta matukar dai wani bai kara shi ba ka gane ko sai a ce in ya isa zakka ya hidda zakka abinda ya rage tsakaninsa da Allah shi ya sani ka gane komi ka gani ga mutum ba tambaye ka kace yaya ya sabe shi ba amma in wani ya kara to wannan kana da hanyar kai magana ka gane to ta da umana da barawata wallah to ci gaba To inna innal insana khuliqa halu'a lalle mutum wato kowane nau'in mutum an halicce shi da wani ciyo wato khuliqa halu'a an halicce shi mai wannan ciyo ai khuliqa ma'alulan bi tab'il halu'i an yi shi da wannan ɗabi'a ta wannan ciyo wanda ake ce ma khalq mi shi ga fassara shi nan idza masa sharu idza masa sharu jazua in shari ya same shi bai hankuri wakata masa shari lahu in dai shari ya same shi sai ya ta kuwa wa idza masa khair in kuma alkhairi ya same shi manu'a mai hanawa ne wakati masjid khairi lahu wato in dai khairin yana da dukiya ko yana da wani abu to bai son ko a sani ma balle har ki abin nan ai almalu wa wa manu'ukum li halqin li haqqin lahi yana hanawar haƙƙin Allah wato kowane mutum haka Allah ya halicce shi da wannan ɗabi'a kun gane ko sai dai ga magani nan tafi ciyo ne ga maganin nan tafi zakara da wa hadil illa ya ambaci maganin wannan ciwo min al-insan daga mutum bi qawlihi mustasniya min al-insan wato an toge shi wato halaye takwas ne su an in mutum ya rike su da kyau to su an maganin wannan ciyo don haka ce ilal musallin sai waɗanda yake masu sallah almumini ne masu imani لأن الصلاة الشرعية يستلزم أداؤها الإيمان دومين ينتا واتو يقون إيماني فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر دومين صلاة تنهى عن الفحشاء تنهى عن دعاء بين الشريعة تحنا أشياء ما تقوم متنا ين صلاة كما صلى نن تا يايت كمر يد الله زي كربيتا وتنا تقوم إيماني كون غاني كون وأنا إيه ga wannan nasi na Qur'ani eh sai mutum yana ta sallar nan hmm. ya zama to kuma wa'annan abubuwa bai rabu da su ba ashe bai san sallar da yake yi ba ko fatiha bai san ma'anarta ba to kenan yana sai ya je ya nemi sai ya san ma'anarta yana yi wa in mutum ya sabon musulunci ne ya yi gwargwadon a yadda ya sauƙaƙe haka karatun fatiha abin nan amma kuma ah, sai ya zauna haka nan bai san abin da yake faɗa ba yana karatu kamar kasan na karatu eh, hmm? ah, ba sai ka san ka yi laihi ba sannan wanda bai sani ba ya san ko laihi yana haka ne akwai wani wanda yake Allah bai sa mai tunani ya za ka yi shi tsakanin da shi ya zan musulmi ka gane eh, amma tsakaninsa da Allah shi ya sani الذين هم الذين هم على صلاتهم wato kun gani sallah akwai abubuwa uku waɗanda Allah ta gare ta na farko yin sallar na biyu kuma dawwama akan ta alladheena hum ala salatihim da'im wanda yake masu dawwama ne akan sallar su muwadibuna la yatrukuna ba su barin ta ada'a wa qada'an ko abin nan ta kubce su rama in kuma a lokaci ya to su yi kokari kun gane to والذين في أموالهم حق wato ya ambaci abubuwa biyu waɗanda sun shahi sallah yin ta da dawwama a kanta na uku na nan tafe wallazi na fi amwalin haƙƙun ma'alum da waɗanda yake akwai haƙƙi sananne cikin dukiyoyinsu wato akwai zakka suna bayar da ita ko kuma ciyarwa wadda an ba a kanta suna a kansa yana bayarwa sa'id wal mahrum zai bayar da ita ga waɗanda sun ka cancanta wato cikin su ko mai roƙo ko wanda yake ba shi roƙo al muta'affifu an su'ali fa yuhramu wato wanda yake bai roƙo har a hana shi to shi ma in ya san wannan ya cancanta zakka yana ba shi والذين magani na uku wallazi ne sadi kuna biyar midin waɗanda yake suna gaskatawa ranar sakamako wato sun san ranar sakamako gaskiya ce wanda ya san akwai ranar sakamako to yana gudun kar sakamakon nan nashi ya zan sharri a ci kuma da waɗanda suke ba tsoro ga azabar ubangijin su mai tsoron azaba Allah shi shine ke na yi maganin wancan ciwo hala, inna azaba rabbihim inna idan azabar rabbihim wato lalle azabar ubangijin su gairi mamun ba amince ba amince masaukarta ba wa guda huda wata ko nan duniya ko ta lahira walladina walladina kuma daga cikin abin da maganin dai wannan ciyo akwai tsarewar farji wato ga abin nan mulku amliku rujuhum wannan wanda yake mun tsarewa ga farjojin su wato ba su yin zina إلا على أزواجه إلا على أزواجهم أو ما illa ala azwajin sai dai tsare ba su tsarewa ga iyalin su wato sun tsare wato farjin su ga iyalin su da bayan su kawai aw ma malakat aymanu ga abinda hanna sun kuma malaka min al-imai fa innahum ghayru madumin to su ba a zargin su wanda ya tsaya ga matar shi ko ga baiwar shi wannan ba a zargin sa amma in ya wuce wannan to ya ja wannan ciyo zai ƙara haɓaka allura ba ta yi mai magani to ci gaba faman ibtaga wara zalika duk wanda ya nemi abinda ba wannan ba abinda ba matan shi ba bayin shi ba o wala kumul adu wadannan su ne masu ƙetare haddi mutajawizuna halal ila haram sun ƙetare halal zuwa ga haram Allah ya tsare mu wallazina wallazina wannan da yake masu tsarewar amanonin su amanonin al'amarin addini da na duniya tsakanin su da Allah ko tsakanin su da mutane wa ahadin haka nan alkawlan su ayyul maquzu da aka karba gare su bi dalika ra'u suna tsare amanoni da alkawlan

ay ma tu'minu alai abinda aka amince musu min amrin dunya wa dunya wa fi qira'atin akwai abin ta takuri to ci gaba والذين هم to wallazina hum bi sha'ratin qa'im wadanda yake ko masu tsayuwa ne ga shaidar su wato abin nan in an kira su shaida suna ba da eh, abin nan shaida don haƙƙin mutane ya tsayu ayyuki muna suna tsaye da eh, shaida su wala ya kasu muna ba za su koye ta ba ashe mutum ya san shaida ya koye to ya jawo mu kai ne wannan ciwo to ci gaba wallazina hum yuhafizuna da waɗanda yake suna tsarewa ala salatin ga sallar wato kenan can mun yi yin sallah da dawama a ta sannan kuma tsare lokacinta tsare lokacinta shi ma yana cikin magungunan wannan ciwo shi ne na uku bi a hafi yau kafi a bayar da cikin lokutan ta ala akmali ahwali bisa ga mahicikar halayenta min al-isyani bi jami'i wajibata mutum ya zo da duk wajibanta wasu ne da sunnoninta ومن الاجتهاد في تبريج القلب من الوسوسة كما لو كتن دا متون كي يشي قوقري شي تساري زوجيه شي daga abin nan daga kowane waswasi wariya kada shi don a gani wasu mu'ati kuma ba yana yi don a ji ba wa takariri zikir kuma ya ambatar da yawan abin nan ambata wa takariri ya ambaci sallah sawuri uku wa wasfihim biha an mutane da ita awwalan wa farko da karshe bi itibarai ne farko an ambata kuma karshe ambata lil dilalati ala a don ya nuna darajarta domin wa ina fata ya daukaka ta ala gairi hadisa ga waninta domin ita ta tara dukan ibadodi ta tara ibada ta jiki ta tara ibada ta magana ta tara ibada ta eh, eh, ta kudi sannan da ta imani da ta aikin jiki ina fata ya daukakar ta a ba ka bane ina fata ne to qala amirul mu'minin umar ibn al-khattab wato umar ibn al-khattab ya ce faman hafadaha wa hafaza ala duk wanda ya tsare sallah kuma ya tsare lokutanta faqad hafaza dinahu ya tsare addininsa wa man dayyaha fa huwa lima siwaha adiya duk wanda ya tozartar da sallah to ga saura ya hito zartarwa fasifatul mazkur ta tamaniya su waɗannan sufofi da anka ambata takwas la budda min al-ittisaf bi jami'i had in dai mutum na son ya tsira daga ciwon nan da an ka samu mutane na kal to sai ya sifanta da dukkan su hatta ya kharuja al-insanu hamin ma tubi'a alayhi min al-khalqi har in mutum dai na son ya tsira daga ciwon da an ka sa masa wanda ake ce makhalq kun gane ko wai Dullu alaihi qawlu abinda ke nuna wa kiya sai ka sifanta da takwas din nan duka magana da ta yi ulaika ay almuttasifuna bi tilka sifati thamaniya wadannan sifantu da su fi takwas fi jannatin mukramu suna cikin gidajen aljanna alhali suna wadanda ake girmamawa mu'azzamuna bi anwa'il karamati ana girmama su da dukkan nau'in girmamawa kuma wasafa an-nas alladhina yattasifuna bi sifati al-hali bayan haka nan ya sifanta waɗanda da sifantu da ciwon wannan halu bi ahwalin da halayen su halal wa'azi lokacin da ake wa'azi gashi nan waja'ala al-kalama ala si eh, ala sigati su'ali an ka sanya tambaya wato kamar a ja hankali da tambaya li yujiban nazar ko li yajliban nazara ila eh, suwarihin domin an jawo domin an ka tambaye ka zaka tsaka saurara kun fahimta ko ka annaha mahsusatun kamar dai halayen ga suna ana gani fa qala yace fa malil ladina ni yasa na karanta sun ka kisifantuwa da waɗannan suwofi kibalaka wato wajenka mutu gaugawa zuwa wajenka ai mudda inna ko mudimin nazar suna ta diddawa ma dubi zuwa gare ka kana wa'azi sun kawai idanu kamar ba su ba su da hankali anil yamini anil yamini wa anil shimali anil yamini wa anil shimali izin wato jama'a jama'a wasu wajen da suna gudu daga wajen dama ko suna gudu daga wajen hagu daga gare ka jama'a ta khilqan Ya kulu na isi za an kace an ce an kullun don nafi ne don mi ba su tsayawa da an ba su sai dai gaba ko baya domin akwai mala'iku dama akwai mala'iku hagu don haka ba su iya mukabala da su kun gane ko ya kulu na yaquluna istihza'an bil mu'minin suna cewa don gidi ga mu'minai la inda dakhal haula al jannata ha qablahu in har waɗannan mu'minai sun ka shiga aljanna to mu za mu rige su shiga qala ta'ala هذا kun ga kuma da an kace an ne wa an shimali izini wato jama'a jama'a suna gudu inda duk sun kaji wa'azi sai su wace wannan ya damu wannan ya hagu ba su tsaya saurare kada saurara kalla ko ayyar ma kullum ri'in shin ko wani mutum daga cikin su yana tsammani an ko da jannati na in ya shiga aljanna ni'ima yana tsammani ya shiga alhali ko bai san abinda addini ya kunsa ba balle shi aikata shi kalla كلا إنا خلقناهم مما يعلمون wato abin ba su da tsammanin aljanna inna khalaqnahum mimma ya'lamun wato mu mun halitta su ga abin da su sun kansu sun sani kamar wasun su wato sun san daga mi mun halitta su min nutafin wato daga maniyi fala yadma'u bi dhalika fil jannati mutumin yana nan maniyin bai sake ya zan sifa kware bai tsarkaka ya zauna cikin su ce ta khalaq to ku bai tsammani cikin aljanna wa inna ma ya dama fiha bi taqwa ya sai in mutun ya canza daga wannan hali na kazamta ya yi halin eh, tsabta wanda an ka ambata ta kwasan nan yake shiga aljanna to ci gaba fala qasim na ku sun bi rabbil masharib ba sai na yi rantsuwa ba ko kuma ina rantsuwa da ubangijin mafitan rana wal magharibi da wuraren sa fitar abin nan faduwar rana wal maqsud biha mawali shuruqi shams wuraren da rana ke fitowa mawali biha wa waqatiha ko wani wuri cikin duniya wurin fitan rana ne kuma wurin faduwar ta ne ko ba haka ba yanzu tana nan ta fadi ga wasu ana inda muke tana tana can abin nan tana haske can ga wasu kuma ta fadi ana duhu ga wasu tana hitowa ana gani babu lokaci na cikin lokutan duniya kwace akwai kamsu salawati ciki zahar na yi ga waɗannan lasar na yi ga waɗannan magariba na yi ga waɗannan isha'i na yi ga waɗannan asuba na yi ga waɗannan tutut to fatarku to kun inna laqadirun Allah ya ce mu masu iko ne ala an nubaddila khairan minhum mu masu iyawa ne ga musanye waɗanda sun kafi su wato mu halaka su mu kawo wasu waɗanda sun kafi su wa ba na nabi masbuqina kun ba mu san waɗanda ake rinjaya ba ajizi ne ba mu zan masu kasawa ba an zalika daga haka muna iyawa mu halaka su mu kawo wasu don haka kullum ake neman rahama ubangiji ba adalcin su ake so ba kun gane fazar ku to fazarhum yaqulu ka kyale su waɗanda ke kin sifantuwa da waɗancan sufofi takwas yaqulu su kutsa cikin bannar su wa abu su yi wasa cikin duniyar su hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun har su haɗu da yinin su wannan da ake musu wa'adin azaba cikin sa yawma yakhruju yawma yakhrujuna min al yau mai karjin min al'ajdasi ranar da suke fita daga kabruka sira'an suna masu gaugawa zuwa ga wurin tashin kiyama ka na kuma annahum su nusbin yufilun kamar gaugawa suke zuwa ga wurin gumakan da sun kasabu taruwa gare su wa fi riwayatin yasra'una ila suna gaugawa isra'a man dalla an tsari kamar wato abin nan hanya wanda ya bace hanya ila alama in ya cinkaye wani abu da an ka kafa don yayi alama yadda yake gaugawa zuwa gare shi wato yurfilun suna gaugawa ci gaba to su fita suna gaugawa kashi atan absarun suna masu kaskasacin idanunsu kowa ya ɗauka idanunsa sama don tsoro tarhaqum zilla walakanci ya rufe su zalikal yawmul الذي kanu yu'adun wannan shine yinin nan da sun kaza ana musu adi da shi kun fahimta ko shine ranar kiyama yu aduna fi duniya cikin duniya ke musu wa'adi na cewa an azaba za ta auku a ciki alamar lam yu'min billahi bisa ga wanda bai imani da Allah ba kuma bai imani da manzon su Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wa huwa al'azabu alladhi sa'alahu sa'ilun shine azaba wanda yake mai tambaya ya tambaya min da gare su awwal sura wa qarraja akhiruha ala awwaliha farkon su abin nan abinda an ka ambata farko karshe ya koma kamar yadda an ka ambata farko walhamdulillahi rabbil alamin to ci gaba nan akan eh ah, idan muka dubi can. Ah, magunguna guda takwas eh wanda suke maganin wancan ciwo eh to na shida a cikin su wanda yake cewa wallazi na kuma da amana cikin wa'adihim ra'un eh a ah, yanzu mu a cikin Najeriya wannan wannan magani to baka ga wahalar da muke yi ba eh baka ga wahalar da muke yi ba wai abin waɗanda an ce cikin magungunan nan takwas akwai masu tsarewa amana su da alkawalinsu ya ce to yanzu nan mutanen Najeriya ba su tsarewa ni ce bai ga har da muke ba a wasu na tsawa duka bari ni a kullum ai ba a rasa na kwarai har abada duniya ba ta rasa na kwarai kan eh kwarai eh, kullum duniya ba ta rasa na kwarai eh, sai dai a rinjaye na kwarai din su zan kama babu su amma ba a rasa su in babu su ma ko ruwan sama ba a yi hmm. آمين صدق الله سوف بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه kun gani a munasaba surorin nan da an kai suratul haqa wadda yake eh, abin nan kira mm. ah, sai an ka taho da kuma sura mai nuna wa azaba da ciyo mai kawo azaban nan mm. eh, bayan haka na so ga wa'azi wanda yake uban masu wa'azi yayi mm. ah, ya zan sura guda yadda ake yin wa'azin din Nufa eh, eh? hiya samanin wata wai shiru na aya wato aya da abin nan takwas ko tara wa mawdu'u har ra'isi huwa al-irshad abinda take karantarwa shiryarwa wa wata ila tauhid da kiran mutane zuwa ga tauhidi allazani qama bihima nuhu alayhi salam wanda yake nuhu ya tsaye da su fi kawai cikin mutanensa wa ma la qamin da abinda ya hadu da shi min min al na wahala wannan ya nuna kenan mai wa'azi ko wane ne tilla sai ya hadu da wahala walam yuminu hatta دعا عليهم kuma mutanensa ba su yi imani ba wajen shekara dubu har ya yi musu mugunya addu'a fa uli ku bi tufan an ka halaka su da tufan wa huwa awwalu rasulin ila jami'i ahli al shine manzo na farko zuwa ga duk mutanen ƙasa duka domin adam an aiko shi zuwa ga mutanen ƴaƴa ne kawai shi bayan haka nan saura kowa za a aike shi zuwa ga gidansa wani zuwa ga eh, kabilarsa amma shi nuhu wato sannan an yawa an kai ko shi ga mutane duka gaba dai da gare shi sai muhammad sallallahu alaihi wasallam wa awwalu man shuri allahu shi shine farkon wanda an ka an ka ba dokoki na shari'a wa awwalu rasulin anzara min ash-shirki shine manzon farko wanda ya tsoratar da mutane daga shirki wa uhlikar ummatu kuma shine farkon wanda an halaka al'ummar shi bismillahir rahmanir rahim inna arsalna nuha Allah yace lalle mun aiki nu ila qaumi zuwa ga mutanensa da me mun ka aike shi an anzir maka an ka masa kai gargadi ga mutanenka min qawli an yati hum azabun alim gabanin azaba mai tsanani in ba su yi imani bai zo musu wato mulimin fi dunya wal akhirah azaba mai tsanani duniya da lahira qala to ya tafi bayan an umarce shi da ya tafi wa'azi sai ya tafi ya ce ya qaum ya ku mutane na kun ga cewa ya mutane na akwai nuna wa tausayi inni lakum nadhirun mubin ni lalle zuwa gare ku mai gargadi ne mai bayyanannen gargadi bayyinul inzari ban boye muku komi ina faɗa dalla dalla kuna ganewa an an الله wata wa'azin da nake yi muku an kula wata ku yi a abin wata na kula kun ibudullah ku bauta an shi shine wato ina ce muku ku bauta ma Allah Wata ku ji tsoron shi wata ku bi umarnin shi sosai wa ati'un ku yi min ta'a ga abin da ni faɗa muku ya gafir lakum ya gafir lakum صدورهم ويؤخرهم إلى أجل إن أجل الله to idan kun kai da'a kun kai abin da ce ya gafir lakum Allah zai gafarta muku min zunubikum daga zunubanku min za'ida wato zai gafarta muku zunubanku domin in mutum ba musulmi ba ne ya musulunta to al-islam ya jubbu ma qablahu kun hayar da kwayan al-islam ya jubbu ma qablahu aw tabi'iliya ko ko min ya gafarta muku daga wasu zunubanku domin haƙoƙin mutane da mutum ya ɗauka Allah bai gafarta sai mutum ya nemi a yahi masa fa inna la tughfar bil islam in kana zinniyan. in ya zan kafirin amana ne mutum ya cuce shi to abin nan Allah bai gafarta wa sai an sai an biya shi amma banda kafirin da ake yaki da shi shi wannan babu babu haƙƙi a kansa kun gane wa yu'akhirukum ila ajalin musamma kuma ubangiji shi muku azaba ba shi muku jinkiri ga barin azaba ila ajalin musamma inda kun yi imani zuwa ga ajali wanda an ka ambata zuwa kacin mutuwa inna ajalallahi idza ja'a kuma ajalin ubangiji na sauka azaba in yazo in ba ku yi imani ba la akhar ba a jinkirta shi kun tunta ta'lamun da kun zan kun san dalika haka nan da amantu da kun to bayan ya yi musu gargadi ba su saurara ba har ya kasa ya komo yana abin yana neman uzuri ga ubangiji kada ga ko ya ya rage kala yace rabbi ya ubangiji na ni da autu qaumi lailan wa nahara ni na kire mutane dare da rana da'iman muttasilan ko da wani hali na ita kiran su falam yazidhum falam yazidhum du'a'i illa firara falam yazidhum du'a'i kira na bai kara musu komai ba illa firaran sai gudu an iman daga imani in sun ji wa'azi ya ji ai ta gudu kar كلما دعوتهم لتغفر cikin kunnuwansu, ينسو cikin kunnuwansu la'anna yasma'u kalami ko wanda yasa hannu ya abin nan yatsa cikin kunne ya dande don kai ya ji abin da nake faɗa wa saka shawsi a musu lullube da tawahin suka ba su koson gani na kun da ko li Allah ya rauni kasu gani ko wa asaru su doge akan kafirci wastakbaru istikbara su yi girman kai gayi girman kai wato gane girman kai wanda na hakika kada fada hadil aya da sarihi bi annahum asaw wannan aya ta bayyana bayyane cewa sun saba ma nuh wa khalafu sun saba masa sun saba masa ga aiki mukhalafatan la aqbaha minha wa saba wanda yake babu wanda hita muni kun wanda zahiran bi ta'til al isma'i wato wajen kun bayyane domin sun ba su saurara wala absari kun ba su su gani ba su sun shi wa ba badin haka nan boye bil israr wal istikbar ko mi kai ba mu sauraren ka cikin su sun doge haka Allah sauƙaƙe wato bayyane da boye da sun dauka ba za su yarda ba ba za su shi ba eh, na bayyane kenan eh, na boye ko kai bai ma bai damu ba hmm. sun ma inni da'autuhum sun mai ni da watul jihara ya Allah ni na kire su bayyane ai bi ila sauti na dauka sauti na nace ya bayan Allah ku saurari ku ku saurari abinda nake faɗa sun mai ni alantu lahu thumma inni alamtu lahum ni na bayyana musu sauti na na yi kuwa wa asaratu lahum israra na ilke kuma gidan manyan mutane na tahi na yi musu bayani na ku asarta musu boye israran boyewa don na ho fada musu boye don su fa qultu rabbakum wannan ya nuna wato wa'azi da ake yi dole ya kasu kashi biyu eh kwarai manyan mutane ba ba ba bai kamata ba a ce sai a sun zo cikin jama'a musu ya kamata a iske su gidan su a yi musu a ce ga shi da eh, asirce to ya kamata yan izala su ji wannan mm. duka zuwa suna samun shugabanni a gidajen su suna yi musu kamin su zo su yi a haka ne domin musulunci yana son mm. ya farauce na sama in na gaba ya gane ya ci gaba sai a bi shi Allah ba shi ga wannan amin mm. muna yi kuma ba ba Allah ya taimake ku fa qultu astaghfiru rabbakum ce musu ga abin da nake ce musu koye da bayyane astaghfiru rabbakum ku nemi gafara ga ubangijin ku mina shirki daga kafirci innahu kana gaffara shi ubangiji ya zan ubangijin ku ya zan mai gafara mai yawan gafara qala al-qushairi man rufi allahu hajatun man rufi annahu hajatun ila allah lam yasil ila muradihi wanda an ka ɗauki bukatar shi zuwa ga Allah bai kai ga eh, muradinsa ba illa bi taqdimil istighfari wato kowane mutum inda yana da bukata ga Allah to bai iya samun bukatar nan sai ya istighfari kun gane qala hadib hadib yace walaysa al murad bil istighfar mujarrad qawli astaghfirullah wai in an ce ka nemi Allah gafara ba ka ce astaghfirullah Allah gafarta min ɗaya da baki bal Ar-ruju, an zunubi barin zunubai gaba ɗaya wa tadhhiril alsinat da tsarkakewa harusa wal qulubi da zukata kada ka faɗi mu yagun maganganu kada ka kudurce cikin zuciya abin nan ba da baki ba Allah na tuba kawai wannan izgili ɗaya ne istighfarin duk yawan shi eh? duk yawan ga da ake astaghfirullah da baki kawai wani bai ko san an ce astaghfirullah mi am yake nahi da shi ba to ina yi zai mai amfani wato da hidi da aikatawa ya san abin da yake yi wato ina neman Allah ya ruhe min zunubin da ni ko ban komai amma in ya taso ya sake yana izgili hmm. amma dai wannan ba dai hana kuma ya sake eh wato abin nan an ce akwai mai cewa in yayi hasau uku abin nan ya ya warware ba za a karba ba hmm. eh akwai masu libari kan shi ne sannan kuma su libarin kuma su to wannan izgili ne din yanzu abin nan kana iya kana iya zuwa kamari babanka don ya gafarta min ka ce baba na tuba a <laughs> to wannan babanka kenan wanda yake abinci ɗaya ya baka to Allah fa wanda ya kalita ka ka gane kaddara ga dan uwanka wanda kuke tare kana iya masa haka nan mhm, balle abin nan wato kullum mutum iya abin nan shi kaddara ga wanda yake girmamawa abin nan duk yana faɗa ma Allah yadda ya yi gashi na yi duk ga abubuwa na ko kowace hanya ni ce musu ni yi ɓoye da bayyana ni ce ku nemi abin nan gafara ga ubangijin ku ya zama mai gafara yursil sama alaikum idrara ya sako in kun nemi Allah gafara zai sako muku sama wato ruwan sama wato wa kanu muni uhu an hana su shi lamma kazzabu lokacin abin nan da an kai musu wa'azi suka ki sai aka dauke ruwa ku nemi gafara ga ubangiji ku koma gare shi ya sako muku ruwa Ba ba sallahu anhum al-matar Allah ya tsare musu ruwa wa aqama arhama nisa'im matan su sun ka bar haihuwa 40 sana shekara 40 wa halaka amwalun dukiyoyin sun ka mutu wa washe da dabbobin su kun gane to in kun tuba kun kai nemi Allah gafara ya zai sako ruwa alaikum midara mai yawan zuba akan ku ba sai ma kun yi shuka ba ba sai kun abin nan ba ba sai kun yi roƙo ba eh hmm. A'a, wato akwai wa'azin da ya dace da su in kana yaro kana son kawa babban mutum wa'azi to ka ɗauki littafi ka kai kai karatu gare shi eh in malami ne in ko babban mutum ne ka nuna masa nauyin abin ce baba yanzu kaddara da nayi ma ka za ka ji daɗi to balle in wa Allah kuma karewa mm. har rubutawa muna yi a ah, rubuce ah. ba duk dai abin nan ku yi ta yi annabin Allah ya shekara dubu ba hamsin yana yi balle ku kai iyaka abin da kake yi ka kai ka bari amin to ci gaba wa yamdadukum bi amwalin in kun yi haka nan ubangiji zai ƙara abin zai dada ku da dukiyoyi amadda wato kenan amadda yumiddu yumdidukum wato kenan shi ƙara muku dukiyoyi wa ne ya kara muku yaya wa yaj'al lakum jannatin ya sanya muku gonaki wa yaj'al lakum anhara sannan ya sanya muku koguna suna gudana ko ina cikin gidajen ku duk na faɗa musu haka ma lakum kuma duk gaya musu malakun la tajuna lillahi wa qala mi yasa ne ku ba ku neman natsuwa eh, abin nan ga ubangiji ai la ta'maluna ba ku ngurin wa qala natsuwa lillahi ga ubangiji iyyakum wato Allah ya tsaya ya sa ku natsu bi an tuminu shine ku imani domin wanda ya imani zai natsu ku diba wato matukar mutum bai komo ga abin nan wato bai koma ga gaskiya ba ya san ƙarya shike yi ku diba da hankalinsa ke tashi duk ƙarhin da a gare shi na banza ne in dai har yana da shi wato abin nan cikin tashin hankali yake kullum to me yasa me ku ba ku neman natsuwa domin da duka komo ga Allah cikin hankalin ka kwanta ko bacci kai ka ka huta wa qad khalaqakum adawara ku ba kuma la yadda ya halitta ku ya halitta ku adawara na cikin halaye daban-daban ya jamu a ya jamu taurin cikin halaye daban-daban kana mani sannan kun ka koma abin nan jini wanda ya rataye ga mahaifa ila tamami da lisan har zuwa ga cikin halitta in cikar halittar mutum wani nazar fi khalqi yujibu al bi khaliqi in mutum yayi tunani wai ga yadda an ka halitta shi to wannan tunani zai wajabta masa yayi imani da wanda ya halitta shi alam tarau alam tarau alam taro ku gani ba kai fa halaka Allah samawati da Allah ya halitta samai bakwai tibaqan saba samatin tibaqan tibaq wani wasu sama da wasu ba da fa ka ba ba ku gani ba waj'al al-qamar waj'al al-qamara wada alal kamar fi yana nura ya sanya wata mai haske cikin eh, sammai dinnan ai majmu'ihinna asariqis sama'i ad-dunya wato uh, abin nan domin ko da abin nan uh, duk inda yake da ya haskake su ya sanya wata wato haske waje ala shamsu siraja ya sanya fitila kamar fitila ya sanya rana kamar fitila misbahan mudi'a fitila mai haske wa huwa aqwa min nuril qamari ta yi karhi ga hasken wata wallahu ambatakum wallahu ambatakum kuma dai nace musu Allah ya tsirar da ku min da ƙasa domin Adam da ƙasa an ka tsirar da shi na batan tsirarwa sun mai yi dukun fiha sun mai yi dukun fiha kuma Allah zai mai da ku cikin ƙasa kuna waɗanda an kawo kabri cikin ta wai kurjikun ba ka nan ya hidda ku don tashin kiyama ikrajin fitarwa wallahu kudai tunani wallahu ja'alakum al albisada Allah ya sanya muku ƙasa ta zan hida kuna tafiya kuna yin gidaje kuma akai litasluku tasluku subula don ku shiga hanyoyi daggareta fijaja hanyoyi waɗanda ke masu faɗi qala nuhur wato bayan ya ce ma ubangiji ga dani musu gargadi duk ya bai ya rattaba mu ubangiji yadda yake yi don neman shi ma kada a ce ai laifi kun gane ko qala nuhu rabbi wato nuhu sai ya ce ya ubangiji in innahum asawni duk wannan abu da ni sun saba ni ya ubangiji duk wannan irin eh, wa'azi da ne musu ta nau'i nau'i babu inda ban bi ba da bayyana da boye da kaza sun ka saba min wattaba umman lam yazruhu maluhu wa waladuhu illa khasara sun ka bi shugaban wato eh, mabiya talakawa sun ka bi mallam zai umar wanda ke duke shi bata kara mai komi ba kanan ƴaƴansa ba su kara mai komi ba illa hasara sai hasara wato kenan shi abin ana cewa wuldu wata kira ah, bai kara mai komai sai hasara guyanan wa kufra wato girman kai da abin na kafirci bata kara mai komai sai waɗannan suka bi su wa maka domin kullum waɗanda a shugabanni su ne ke gudun wata ni'imar da an ka ba su cikin al'ada ta ta gushe saboda haka su ke karkatar da mutane su talaka su ko ba hankali ba tunani sai su yi ta bi karkace wa makaru wa makaru wa makaru abin nan su shugabanni sun kai makirci makaran kubbara makirci wanda yake mai girma mm. ai aziman jidda mai tsanani bi an kazzabu nuhu sun qaryata nuhu wa azaw sun ka cutar da shi wa man tabahu da wanda ya bi shi da sun ka cutar da su wa wa qalu وقالوا qalu lisafalati sun ما mu mabiyan su shugabanni la tazarun aliyatakum lalle kada ku bar abubuwan بوتا ku ولا تذرن waddan kada ku bar waddu waddu sunan gunki ne wala suwa kada ku bar suwa wala yagus kada ku bar kada ku bar kada ku bar ya'uq kada ku bar nasara duka waɗannan sunayen gumakansu ne wa asluha asma'u rijalin salihin asalin su bayin Allah ne salihai shi ke bayan Adam wa Nuhu alaihi wasallam tsakanin Adam da Nuhu suke wa kana lahum atba'u suna suna da mabiya kasa duna bin waɗanda yake suna koyi da su falamma matu zayyana lahum iblis an yusawwiru wa lokacin da sun ka mutu sai iblis ya ce ya kamata ku yi amin nan surori ku yi mutum mutumi ku yi hotannin su ko ku ku haƙa ko ku sassaka fa mai kama da su ne ta zakaru biya don su tuna da abin nan don su yi dora tuna su istihako hmm. abin nan ta ya ha istihada hun don ku dora tunanin aikin da sun kai muku na kokarin da sun kai sun ka shiryar da ku wa wal yatasallu bin nazari ilaihim ilaiha kuma don su ɗebe kewa da dibi zuwa ga waɗannan gumaka fasawwaruhum akwai wawu fasawwaru sai sun ka suranta su fala ma matu jaa akharuna lokacin da waɗannan sun da sun ka sani suka mutu wow ko fa fasawwaru fasawwaru akwai tsakanin hum da dara ka akwai eh a ah, ba ba ma matu lokacin da ya'ya sun ka mutu wato na farko sun ka mutu waɗanda sun ka san yadda abin yake ya akharuna shikenan jikoki suka taho wa qalu laita shi'ri ma hadis suwar wannan surori ya an kai su allati kana ya'buduha aba'una da ke ubani mu na bauta ma muna bauta musu fa ja'a shaytan sai shaytan yace wa qala kana aba'ukum ya'buduna uba ubannin ku su suke bauta ma fatarhamuhum ko in sun yi bauta musu sai su dora tausayin su wata zakihim min su yi asa su yi musu addu'a ayi ruwa ba abadu sai sun karbar bauta musu fa tada ad ibadatu al-awthani min zalika al-waqti daga nan kuma ibad bauta ma kuma ka ya tabbata tun daga wannan lokaci eh duk abin abun guda ne Eh, wato abin nan eh, in bauta in shehu ba bauta masa ake yi ba don me idan an kayi mugunya magana gare shi mabiya su sai su haukace amma an kayi mugunya magana ga annabi wasu damu ba ashe ratayuwar da sun kai ga shehi ya ratayuwar da sun kai ga annabi inda ba don haka nan ba za su damu ba wasu kan ce eh? wai an shiga ba a hita a koma eh to <laughs> Allah sauka ji mm. eh ko in bai hana ba shi ma ya dauki abin saboda haka shi sai yayi wa'azi kada a yi min kaza eh haka ne yanzu nan eh, ah, eh, ba gashi an yi masallaci an yi kauri kusa gare ba nan gaba fa eh. amma dai nan ba laifin mutum eh tunda dai mutum eh in mutum bai wasiya ai mai ba bai da laifi ba an ce waɗanda ake bauta ba ana sa su ta ba sai waɗanda yake su eh, Allah ya abin sun bauta ma Allah kamar yadda yake su ba ruwan su da kudin nan da aka kashe an ba ƴaƴansa ba su hiba eh ya kamata idan kabrin a shahe shi kenan aka yi kallama. Hmm. nan dangin babban mutum suna da haƙƙi su ah, yin wani abu mai kama da shi haka ne da haƙƙin su hmm. kamar a za a a a kashe eh, abin nan ginin da an kai a bar kabrin kawai ruwa to ai kudin gwamnati ne algasa gwamnati kauta ce ba ruwan da addini eh, to in ba ruwan ta da addini sai ta karkatar da mutane ai ba ta karkatar da mutane wannan babban mutum ne nata tauraron ta tawwa to ai ta a to a bauta masa amma ai musulmi ne ba hmm, musulmi ne hmm. hmm, kamar yi abin nan ku dai ba kamar yi abin nan sardauna an ce a yi masa eh, abin nan mutum mutumi a dora gani sai ce a'a a sa masu abin nan university sunana wannan ya isa kamar yanzu misali da an ka ce wannan sultan bello ba bai hi a yi gunkin eh, sultan bello ba hmm? kaga in ka ko hari an kai abin kai an kai aiki ba da an kai addu'a ba sai ta kai gare shi ba kuma ga dangin irin wannan mutane neman kudi an ana haka ne wa kada adallu lokaci wa ada lokaci ra sun batar da masu yawa da waɗannan gumaka min nasi wato in an ce gumakan nan ba kwai mana ce abin nan kakannin ku da menene zuwa waɗanda suke bauta ma shi za ku bari bi an amaruhum bi ibadati hawa to kenan sun kabar da mutane abin nan da bauta musu sun kabar da su don haka ya Allah wala tazil zalimin illa dalala kada ka kara ma azzalumai sai kara batawa kawai su kara bacewa gaba ɗaya da alaihi yayi addu'a akan su lamma uhiya ilai lokacin da an kai mai wahayi annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman amma wanda ba san abin nan eh, imanin su ko rashin imanin sa ba ba a yi mai addu'a da Allah ya halaka shi sai a yi mai addu'a Allah shirye da shi don ba san karshe ba مما khadi'ati فلم يجدوا له لهم من دون الله أنصارا مما كانسو wato laihuka ugur kuwan ka nutsar da su cikin tufa fa udkhilu nara sannan an ka shigar da su cikin wata wuta ai uqibu bi an kai musu azaba da ita aqibal igraki bayan an nutsar da su ta hatil mai karkashin ruwa kuma wuta ta iske su can wato azaba biyu falam yajidu lahum min dunillahi ansara ban samu mataimaka ba wanda zai tankure wanda zai tankure musu azaba ubangiji ay yamna'unahum anil azaba su samu mataimaka wanda za su tankure musu wanda za su hana su daga azaba ba ثم ذكر الدعاء عليهم بعد ذكر سببه من خديعاتهم المستمره ba an ce don laihinsu an ka nutsar da su ba to ga addu'ar da ya yi musu wa ƙala nuhu sai nuhu ya ce rabbi la zar allah allah min kafin da yara ya ubangiji kada ka bar duk mai zaman gida na kafirai akan ƙasa ai zila darin duk mai sauka gida wani ma'ana a hadan kada ka bar kowa wanda zai iya shaye gida ya zauna cikin ƙasa daga kafirai innaka intazar innaka in tazarhum wato kai har in ka bar su yadullu ibadaka za su kadda bayinka wala yalidu illa fajiran kafara ba su haihuwa kowa face fasiki kafara mai yawan kafirci man yabdi wanda ke fajirci wai kafir shi kafirta qala zalika lima taqaddama min al-iha ila domin an riga an yi masa wahayi wannan du'a'in dofa alaihi salam to mu ya zamu to mu aya abin annabi ya ce Allahumma da dausan na'am eh eh waɗanda hidau su tsiya eh waɗanda annan namu hidau su tsiya to amma ai ana na ana musulunta a to ana na ana ana ganewa eh ko mi sai mu roki shiriya Allah ya shiryar da mu gaba game da nan zan addu'a a kan hmm. mu mukan ce Allah wanda san ka shirya mana da shi wanda ko wani ba Allah ka raba mu da shi ka lane shi ka raba mu da shi amin hmm. to haka mukan yi addu'a to Allah ya sauka دخل مؤمنا rabbi gifirli ya ubangiji na ka gafarta minni wal walidayya kuma ka gafarta mu uh, uwaye na wa kana mu'mine uwayensa mu'mine ne wa ilmu abihi lamak bi fataha ne sunan uba ne lamak ibnu mutawashala uh, ibnu akhanuf ibnu eh, wato uh, ibnu akhanuf wato shine idris ابن كم ابن ير خليل ابن ادريس ابن امل خليل ابن يانش ابن ابن آدم وأمه شمخة بوزن سكرة بنت أنوش sunan uwashi kenan wali man kala baitiya haka nan kuma ka gafarta mu wanda duk ya shiga gidana manzili gidana au manzili ko ko cikin masallaci na mumina wal mu'minatu wato mu'mini wanda ya shiga yana mu'mini banda wanda ya shiga ba mu'mini ba domin akwai dansa wanda bai shiga ba mu'mini ba wal mu'minin wal mu'minina wal mu'minat sannan ka gafarta zuwa kiyama wala tadid na illa tabara Allah kada ka kara ma azzalumai sai halaka kada ka kara musu komai sai halaka wa uhliku ma'ahum sai an ka halaka su ma'ahum su da su da yaran su da tajdidi azab aba'ihim wa ummatin don tsanan ƙara tsananin azabar uwayen maza da mata ba ta sura sura ta fara bil da gargadi wa ma bil halaki ta cika da halaka liman lam yu'min billahi ga wanda bai imani da Allah ba wa yattabi rasulahu kuma ga bai bai bai da'a ga manzon Allah ba wa ishtamala al mulahazati fi da'wati sannan kuma ta kunsa nau'i nau'i abubuwan da ya kamata mutum ya kula da su wajen in kira zuwa ga addini wal irshad da shirirwa ma ina da mad'u kuma ta kunsa tsaurin kan waɗanda ake kira wa takabbuhi da girman kansa lidda da'i al muttasifi ko al munsifi wato akasin wato mai kira wanda yake na kokarin yin adalci don bai ce a tau abota min ba da ni da kai duk dai mu tau mu yi kuma ah, abin nan mu yi tunani don mu yi amfani gaba dai to ci gaba eh, eh, eh. a batun du'a'i muna iya koyi da nuhu nan mu ma in zan fara du'a'in farawa kawunan mu musannan mu wa jama'a eh duk abin nan wal mu'minina wal mu'minat mu fara da kanmu mu fara da kanmu والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا كون ba. ka fara musu addu'a sai kawa kanka kun ji limamai masu addu'a eh malam dangane da annabi da shekara eh, eh? wato kamin ya fara wa'azi kamin ya fara wa'azi sai da ya shekara arba'in ko hamsin sannan ya fara wa'azi ya shekara dubu ba hamsin wato ɗari tara da hamsin sannan bayan haka na an ka nutsar da su sannan ya komo ya ci gaba da ‘ya'yansa wajen shekara abin nan sittin sannan ya mutu. Ya taho yana da shekara arba'in sannan ya fara wa'azi wajen shekara goma sha uku ya samu wajen mutane arba'in a makka. Malam wasu su ne kamar imani gare mun ni domin wato akwai bambanci. mu abin da an haife ka ne akai shi ne ake cewa komo ga ba su ko waɗancan an haife su ne akan wani abu daban ana son a ɗauko su ai yayi wuya ka gane mi abin nan mi a girman abin nan mi a tsaurin ka musulmi kai kana cewa uwata da ubana da kakana da kakannin na da musulmi sannan ce to ga musulunci nan ka ce a'a a ce to kawo wanda na kawo naka mu gani kai tsaye kafa me eh? a uzuri kuma ah, ah, ya mata washala mata washala akwai abin mata washala ina da mani abin da na hada ce akwai ha mata washala akwai digo kenan ku ba shi haka akwai digo ko akwai digo akwai digo ku bari sai gobe na diga to ci gaba bayan haka nan ga wata sura wadda yake tana kunsawar in mutum ya yi wa'azi wato in nashi ba su karɓa ba na nesa sai su karɓa sannan kuma tana nunawar halin mai wa'azi da halin waɗanda ake wa wa'azi har ma in sun karɓa yana yi wasu to su karkace kuma na kusa na su da eh. nashi din ba waɗanda ke karkaci asuna bin shehu ne ba bin shehu ba ne. kiya hmm. tamanin wai shiru na aya maudu har ra'ici bayanin hali daɗi illallah mai kira zuwa ga Allah wali ma da ƙungiyan ake kira wa maye jibu anyi hafi alaihi dai da abinda yake shi mai kira ya kamata ya tsare kansa. min al'adabi na ladubba baina hu wa baina rabbihil ali tsakani ne da ubangiji in ba haka nan ba sai a koma shi yake bauta ma wa baina hu baina kuma tsakanin su da waɗanda ake kira ya nuna musu ni wa mutum ne dan uwanku kun gane ko to bismillahir rahmanir rahim kace ya muhammad كتي يا ya'lamu annaka ليعلموا ila مبعوث don الجن an aike ka har ma zuwa ga mutane kin dangin kawata ya'yan bani adama sun ki hannane waɗanda ake shedan ya'yan shedan tasu biyu kal su ko wa annal jinna ma ikhtilafihim ma ikhtilafi jinsin kuma aljannu ko da yake jinsin su ya saba lamma sami alquran lokacin da sun kaji qur'ani wa arafu ijaza sun ka gane akwai mu'jiza ciki amanu bi sun yi imani da shi kun gane ka ce ta uhi ilayya an yi wahayi zuwa gare ni bil wahayi min Allah ta'ala Allah ya gaya min cewa annahu samana far min al cewa wasu jama'a daga cikin aljannu sun saurara wato aljannun wurin da ake cewa nasibina ne sunan wani gari ne cikin yaman wa zalika fi salati subhi wa lokacin da yana sallar asuba bi ban nakhalin ga wani wuri da yake ban nakhalin baina makkah wa ta'if tsakanin makkah da ta'if wa hum alladhina dhikru fi qawlihi ta'ala sunan anka ambata cikin suratul ahqaf inda anka ce wa yasarna ilayka nafara min aljinn ashe kenan in kai wa'azi in na kusa gare ka basu ji ba sai Allah ya hore ma na nesa don ya nuna abin nan wato shi an rike da komi faƙalu wato su aljannu suka ce lokacin da sun kaji ai liƙaunihin lamma raja'u ilaihim kujara ba raju ba raja'u ilaihim lokacin da sun ka koma zuwa ga mutanen su sun ka ce inna samina qur'ana ajaba lalle mu mun ji abin karatu mai ban mamaki yuta ajabu min fasahati ana ganin ma ana mamaki daga abin fasaha shi ga zarati ma an yau ma'anonin shi gairu dalika wannan ya nuna kenan aljannu na kowane wuri suna magana da harshen waɗannan mutane don kaga na can kenan suna magana da larabci don haka kenan sun san larabci ya hadi ila rashid ya hadi ila rashid shi littafin nan wato yana shiryarwa zuwa ga shirya wato imani da abin da daidai wa amanna bi saboda kuma yi imani da shi walan nushrika bi rabbina ahada har abada nan gaba bayan yau ba za mu gama kowa da ubangijin mu ba hmm. insha Allah wa innahu wa annahu wa annahu kuma yadda al'amari yake duk da magana al'aljannu ta'ala jaddu rabbina wato girman ubangijinmu ya ɗaukaka ai tana zaha jalaluhu wa azmatuhu amma nusiba ilayhi wato kun ga kenan cikin lugar aljannu suke cewa jaddu rabbina domin laraba ba su cewa abin nan eh, kun fahim da kun hmm. eh, jaddu rabbina wato girman ubangijin mu eh, kamar yadda abin wasu ke cewa albarkacin mai wakan su faɗi wane yace albarkacin wani ko wannan shi an magana shi Eh, mata wato shi girman wato ubangiji mata ha sahibatan bai riki um, um, um, mata ba ashe kenan wannan ya nuna akwai da akwai waɗanda ake kiristoci cikin su waɗanda ke ganin Allah na da mata har ya haihu wala waladan kun bai riki da ba wato kenan abin nan yanzu mun gane da suna kiristanci yanzu sun gane sun ce abin nan yadda al'amari yake Allah ba ya da bai da mata bai da da duk komai abin nan bawan sa ne halitta shi ne wa annahu kana yaqulu sayyiduna kuma dai aljannu suna cewa wato wawan mu wanda jahilai daga cikin mu yana faɗin shadadan ketare haddi Allah ga Allah buluwan fil kadhibi biwasfi bi sahibati wal walad ashe waɗannan da ke cewa Allah na da mata har yana da ɗa sun ƙetare haddi wawaye ne daga cikin mu wawaye daga cikin eh, aljannu balle da mutane in ci gaba wa inna anna insu wal kuma mu mun yi zato wato da muna zaton mutum da aljani ba su faɗin ƙarya su jingina ga Allah su yi bi zalika hatta ta bayyana kaliban sai da muka gane ƙaryarsu da zalika wato da suna tsammanin duk abin da an ka faɗa gaskiya ne shugabannin sun faɗa musu ba za su yi musu ƙarya ba muna tsammanin abin da sun ka faɗa gaskiya ne yanzu ko mun gane shi ƙarya ne wa annahu kana wa innahu kana rijalun min alim ya'uduna bi rijalin min alim wannan aya ta shidda abin nan ne taƙibi ne wato magana Allah ce wato su aljannu ga abin da suke cewa na cewa wato wawansu ba su yi tsammanin mutum da aljani suna iya kaka ƙarya su jingina ga Allah ba don haka sun kabi waɗannan to ga an ka tsaya an kai mana bayani abin da ya sa su wannan wa annam kana rijalun min al-ins akwai wasu mutane daga cikin mutane wasu maza daga cikin mutane ya uzuna bi rijalin wanda yake suna neman tsari da wasu maza min al-jinn na aljannu shine yanzu duna lokacin da suka sauka fi sabrin ga tafiyar su bi makufin ga wurin tsoro ko ya kulu kullu rajulin ko wani mutum yace a'udhu bi sayyidi hadha al-makan min sharri sufahai muna neman tsari da shugaban wannan wuri ga sharrin mabiyansa hmm. fa zaduhum raqa wannan ya kara ma aljannu ketare haddi wa qalu sinnal jinna wal insa kamar yadda muke yi nan akwai masu bota mal da abin nan littafi ya zarka ya ilu ya sabisa ya ilu ya abin nan eh wato kenan har yanzu ana nan ana bota mal jannu akwai masu ce eh malam alhaji ake cikin masallaci yana nan duk bauta aljanu ce wannan ko kuma a ce kana yin wannan abin nan wurdi hannu zai fado kawa za ta fado har ya tashi abin nan kun ga duk aljanu ne yake ba fannai ne ba aljannu ba mi abban bace rohannai da aljannu alhamane wasan mala'iku ne haka eh mala'iku ne a rohannai to su mala'iku har su amiya sunan su a mi abubuwan mota mala'iki da mota aljanni waɗannan da ake ji hannu na faɗuwa ai mala'iku ne waɗanda su ne ake rika a ketare sirati to to su sun tabbata su ketare sirati Hmm? rauhanai larabci ne da hausa akwai rauhan larabci ne da hausa iskoki to Allah sauƙaƙe kun gani wato ƙasar nan asalinta wato bota ma aljannu ko abin nan ƙarƙashin ice aka ta sai a ɗauka akwai aljannu nan ƙasa a duka a gaishe su a kai musu kudi a kai musu abin nan goro a kai musu abinci da madara da aka ci gaba aka kowa bauta mashi annabi mm, shi kenan eh. ai duka da suke mm. a wanda ya bauta ma abin nan balle shehun su da abin nan balle ma shehun da ke kirewa ya wada yace ya suma mm, ya yi shaɗahu na wa'annahum الجند ما ظننتم أن لن zanu kama zanu wato su aljanu wannan magana Allah ne yana gaya muna yadda suke su aljanu sun yi zato kamar yadda kuma kun kai zato Allah ya bata Allah ada Allah ba zai aiko kowa ba nan ku gyara wannan ba ba da ba bane Allah ya bata Allah ada Allah yursila Allah yursila ahadan Allah ba zai aiko kowa ba don magana aikowa ce nan kun gane to ci gaba za a soke ba da mutu eh a la yursulu ai la yursulu ahadan ba magana mutuwa bane nan magana aikowa ne to ci gaba to sannan aljannu sun kace mun komo ga maganar su domin waccan aya ta bakwai da ta shidda duka magana Allah ce ana shirye da mu ga abin da yasa suna yin haka nan wa anna lama suna sama su aljannu sun kace mu mun shafi sama ayrum nasira qasami mun yi nihin wata mu saurare mu satu saurare daga daga sama ko wajanna hamul amun ka samu sama an cika ta san da masu tsaro na mala'iku wato tsaro shadidan mai tsanani wa shuban kuma mun ka ji an ga an cika ta da abin nan yuraye na wuta aina juman taurari masu masu na wuta muhrika masu konewa wa zalika lamma bu ita nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da an ka aiko annabi an ka tsare an ka hana su eh, saboda haka bokanci daga wannan lokaci har zakkuwa yau babu wani bokanci duk wanda ji ya ce wani aljani ya faɗa masa ƙarya shi ke yi can da suna hawa sama har su sato su kalma guda su mai ta goma yanzu an hana su zamanin annabi kun gane ko wa'annan kunna